yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar din da suka hada da rediyon amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio da kuma shafinmu na Facebook Live a VOA Hausa ko ka cukan a fada ta yanar gizon mu ta VoA voahausa.com masu gabatarwa. Usman Ahmad. Tare da ni Hafsat Maina Muhammad. To a yau talata takwas ga watan Mayun shekarar 2018 za mu yi magana ne akan ilimi kamar yadda muka saba. To za mu karasa maganar da muka faro ne a wancan mako da wancan makon ma wanda ake zargin wasu malaman jami'a kan neman yin lalata da ɗalibansu kafin su ci jarrabawar da suka musu ko kuma ba su maki a makarantun gaba da sakandare. su kuma gwamnatin namu yanzu irin na ababen sun dade kamar yadda na ce miki tun lokacin da mu ma iyayen nan muna makaranta ana yin shi amma in aka dauko magana sai ki ga an watsar da shi in aka dauko magana su ma abin ya faru da su amma suna jin tsoro tsoro ke hana sai yin magana saboda suna ganin kamar in sun fita shi wannan lecturer a shi professor ne in aka ce za a ce ta yi ƙarya a'a za a ce wai a dama ita ta kai kanta sai ki ga ana neman ma a bata yarinyar bayan ita ce ba aka cuce ta amma ha a kai ga koranta to kin gani yanzu. inda za mu ji ta bakin iyaye musamman iyaye mata kan wannan batu kuma za mu ji ta bakin malama rabi mustapha ita mata tofa albarkacin bakinta to za mu kuma mu karanto sakonnin da muka tambaye ku amsar da kuka amsa mana a shafukanmu na abota su facebook da twitter sai hirar da wakiliyarmu binta ibrahim ta yi da wata uwa a zauren muhawarar yau da gobe To kamar yadda muka farta muku bari mu fara da tambayar da muka muku na cewa wace rawa iyaye musamman mata za su iya takawa wajen ganin an dakile wannan zargi da ake yi wa malamai na cin zarafin 'ya'ya mata kafin su ci jarrabawarsu shin me abin yi? To saƙon farko ya fito daga Mahmud Salihu ƙaura na moɗa ya ce yau da gobe babban matakin da iyaye mata za su ɗauka shine su tabbatar sun baiwa 'ya'yansu tarbiyya mai kyau tun kafin su tura su makarantun gaba da sakandare haka zalika su su yi musu su yi kada su bari su siyar da mutuncinsu saboda abin duniya haka zalika su gargaɗe su akan yin abota da ƙawayen banza kasancewar waɗansu daga cikin 'yan matan suna faɗawa tarkon miyagun malamai ne ta sanadin miyagun abokanai to daga ƙauran namo sai mu shiga garin Potosko alaikum inda Dauda Garba a pan unguwar Jaji ya ce to ni dai a gani na kamar ganin arahar gabas yake sa karuwa sallah asuba in ji yan magana <laughs> amma idan mace ɗaliba ta tsara mutuncinta to kowa ko to ba kowa bane zai kusance ta ko kuma da zimmar fasikanci ba mm. fasikanci mm. sai kuma sakon albishiru bashir yace salam yau da gobe hanya ɗaya ce matakin dakila wayannan matsalolin na zargin cin zarafin 'ya'ya mata a jami'o'i shawara ita ce a kafa ƙungiyoyin mata masu 'yancin kansu wanda duk lokacin lokacin da waɗannan matsaloli suka taso za su yi tsayin ganin hakan bai sa 'ya'ya matan sun kasa lashe makin jarabawar su ba. to sai kuma lawalin manchester kan ya ce yau da gobe hakika akwai rawar da iyaye mata za su ɗauka wajen dakile matsalar zargin cin zarafin 'ya'ya mata da farko dai ya kamata uwa ta nuna wa ɗiyarta cewa mace ce ita mace ce kuma jikinta yana da mahimmanci kamin ta yi aure da nuna mata jin tsoron Allah a duk inda ta sami kanta idan hakan ta faru to ta gaggauta kai kara in hakan irin wannan abin da malaman ki ne ya faru su gaggauta kai kara ga hukumomin makaranta idan ba su ɗauki wani mataki a kai ba to sai a kai ga jami'an tsaro Allah ya sa mu dace amin na gaba da gabansa kenan hmm. sai kuma sakon Umar Adamu Katagum ya ce to ni a gani na yi wa yara tarbiyya kafin girman su da kuma a addu'ar Allah ya shirya mana zara'a shine mafita akan halin da al'ummar wannan zamani ke fuskanta na yi wa yara ɗalibai mata fyaɗe don ba su makin jarabawa ko shakka babu duk wani malamin da wanda ya samu tarbiyya ba za ka same shi da irin wannan halaye ba. To sai kuma Dauda bin Affan unguwar jaji wannan mun karanta nashi saboda aka bar mu mm. tsallake guda ɗayan da yi. Yawwa za mu je ga awwal Amir Lawal Balaraba Giwa ya ce yau da gobe ya kamata mata su kafa turba da tubali mai ƙarfi na mm. tarbiyya ga yaransu wato 'yan mata tun suna yara ƙanana su dinga zama da su suna jin matsalolinsu sannan kuma su dinga nuna musu mahimmancin budurcin mace fiye da duk wani abin duniya kamar kuɗi ko kuma makin jarrabawa ko kuma wani abu daban makamancin haka. To sai kuma saƙon baffa Haruna Bajoga ya ce iyaye mata su dinga bayyana wa 'ya'yan nasu illar amincewa da yin lalata wajen neman maki a makarantun gaba da sakandare da kuma bayyana musu bolo-bolo mm, yadda <laughs> <laughs> <laughs> Walo-walo yadda hakan zai bata musu suna mm. ah, ya kuma bata zura'a su suna mm. da kuma naƙasa ƙimarsu a idan jama'a don ah, kuwa ya ce mm. don kuwa babu wanda zai so ya auri mace idan har ya ji lalatacciya ce. To wato na ce kuma kin ce bolo bolo sai a ce a ce ni fulanin nan ya tabo mutanen. Eh saboda saboda kasan kasan kasan eh. nayi daidai ne shi yasa. Eh to bolo bolo mm. <laughs> to haka yake to mun gode a ci gaba da aiko mana da sakonni mm. kamar koyaushe. yanzu kuma Usman za mu je kai tsaye ga tattaunawar da wakiliyarmu Binta Ibrahim ta yi da wata uwa da ba ta so mu ambaci sunanta. a zauren na hmm. muhammadu eh, da gobe. Saboda tsaro. Saboda tsaro. Kasan al'umma. Haka yake. Hmm. akwai wata matsala da ke faruwa musamman a jami'o'i ko ce manya-manyan makarantu da ke kasan nan game da cin zarafin mata a manyan makarantu daga malamansu to a matsayin ki ta uwa ki koya kike ganin irin wannan al'amarin wani yanayi ne kuke shiga ko iyaye idan ku samu labarin afuwan wannan al'amari haka to matsayin mu dai na iyaye mata muna kan gaskiya matukan damuwa da wannan al'amuran da ke faruwa a jami'oyinmu yanzu inda ake cin zarafin yara mata matsala ce da take damun mu sosai wannan al'amarin kamtam ya daɗe gaskiya don ko mu iyaye ma tun lokacin da muka tafi makaranta muna da irin wayannan matsalolin muna fama da su gaskiya wannan ba sabuwan abu bace a jami'an mu a yau mm. kuma muna tare mun lokacin da mu ma muke makaranta mun iyakan kokarin mu gan an samu mafita amma mun ba mu kai ga cin burin mu ba ga irin wannan al'amuran to yanzu ko tun da dai Allah ya sa ma an kawo wannan lokacin aiko abu ne ko da iyaye mata ya kamata su tashi su dirje kowace mace ko in ta aika da diyarta ko da namiji ma ka tura shi makaranta ya kamata ka digan bibiyan shi ka ga wani irin hali yake ciki tun ba yara mata ba su ya kamata a mai da hankali da su in mace tana makaranta uwa tana tambayanta baiwa Allah wace hali kike ciki yau ya aka kwana ya aka tashi menene abin da kika yi a makaranta yau me ya same ki kana duk wani hali da suka tsinci kansu a ciki su waiwaye mu gida ba wai su ci su nemi kawaye ba su ba su shawara saboda yan kawayen ma nasu ai duk yaran ne shawarwarin wayan sai ai ko ba mai kyan suke ba kansu ba amma ko in yarinya ku ta san maman tata ko iyayen nata da suke gida suna bibiyan su kullum ana tambayan su wani hali suke ciki kin ko yarinya an Allah ya da ta tsinci kanta a wani irin hali irin wannan din yanzu da ke damun mu ai ko uwarta za ta fara gyara ko ko dai wanda suke duba ta to kokarin da muke so kenan iyaye shawaran da zan ba iyaye mata kowace da in har ta san tana da ɗiya a makaranta wuri mai nisa ta dinga bibiyar ta kana kuma ita ya mace dama ana so duk inda ta ce ta dinga kama kanta in abu bai zama mata dole ta shiga ba kada ta shiga illa iyaka kaman karatun nan kin san yanzu wayan yara suna karatu da an yi magana sai ki gan su carab su ne nan wannan labarin in aka dauka sai ki ga su sun sa baki a ciki karatu ya kai ka ka dinga mai da hankali da karatunka in abu ta zama maka dole ka shiga ciki ba kada ka shiga irin tambayoyin nan da ake yawan a aji sai ki ga wasu ai ba ma da su ake yi ba sai ki ga ai sun daga hannu a'a su suke so a ce sun iya ba da ansa oh. ba shi ba ne karatu ba shi karatu ba mafi alkhairin shi ma ka zauna dama kai ta ji ne dan irin wayannan sai ki ga wayan yara abin da ke ma jawo musu matsala kenan ana wannan yawan tambaya su suna yawan sa baki sai ki ga wani malami a can ma zai kyalliro yarinya hmm. saboda da an yi tambaya ita ce za ta bada amsa da an yi tambaya ita ce za ta da amsa to sai ya ce a ah, ga wacce kaza to gaba gaba sai ki fara ji yana cewa a ah, to wani kaza har sai ki ji ma malami ma yana cewa na yi wannan tambaya ai wacce kaza ce za ta bada ansa saboda kullum ya ma riga ya riga ya sani mm. to wannan kuma ai wani sa'in kuma yana zama illa mm, daga nan kuma sai ya fara cewa daga nan to kin gani to kuma kin ga irin wancan abin ake gudu in ko yarinya tana makaranta ta yi kokarin kada abu ya taba kaita ofishin malami duk abin da take yi in aiki aka basu na makaranta ai akwai shugaba a kowane aji ana ɗaukan wani ana ce mishi me ake ce mishi class captain mm. to ai shi komai sai a ɗauka sai a bashi mm, shugaban ɗaliban kenan a ajinsu to kin ga sai a ɗauka in aka gama aikin da aka baku kowa sai ta tattara mm. duk har da mazan kowa ya tattara sai a bashi shi ya kai a yi ƙoƙarin yara kar su dinga zuwa ofishin lakcurorinsu mi suke zuwa yi a wurira to kin ga daga wurin ne ake samun matsalan nan to iyaye dama mata ya kamata in za su tura yaran su makaranta abinda ma za su fara musu gargadi kenan ana ja musu kunne kano kuma ita mace ai kokari tana makaranta ba ta tafiya ita kadai tana da abokiyar tafiya tana da abokiyar shawara shawaran kwarai ma ai sai gida ake yi iyaye mata su yi kokari yaran su za su tafi makaranta a hada su da addu'o'i iyayen ma gidan nan ana taya su da addu'o'i kanin kuma in suka tafi makarantar nan ana bibiyan su ba wai dan yaro ya tafi makaranta ba a sai a manta da shi a ce ai dama shi ya je koyo ne gara yayi da kanshi ba a yin haka zamanin da ne ma da duniya take kwance sai ki ga yaro in ya fita saboda ba babu ma yanda za a iya kai shi shine sai ki ga sai an dan za a dan dade sai ki ga ana rubuta wasiku lokacin a samu kafin a tura ma har ya iske yaro sai ki ga an kwana biyu to amma yanzu gashi nan muna da waya duk abin da ke damun ku ku nemi mu a gida to kin ga in yaro in ya samu irin wancan kulawan ya san iyayen shi suna bibiyan shi kullum suna ce mishi wani kaza yi kaza wani kaza kakka yi kaza sai ka gan Allah ya dama za mu samu tsari kan wannan abun su malaman da sauran waɗanda suke bibiyan wannan al'amarin sukan ce wai yaran ne suke shiga irin ta banza suna yin abubuwan da za su iya jin ra'ayin malaman ta hanyar shiga kananan kaya da kuma kayan da za su fito da wa'yansu bangare na jikinsu ya kike ganin wannan al'amarin shin hakan shi ma hujja ne gaskiya ba ba hujja ba ce amma kuma a wannan zamanin ma da muka zo yanzu ai an ma fito da wayansu ka'ida a cewa yaro in ya je makaranta ya shiga mai kyau tun daga gida ma yara ai ya kamata a ce suna da tarbiyyar shiga mai kyau to shi ma dai kam gaskiya ba hujja ba ne su ma malaman ai su ma suna da nasu laifukan tun da dai kai ba abin da ya kai ka wurin ba kenan duba yarinya ne da shiganta shi ya kai ka koko koyarwa ai ba abin da ya kai ka wurin ba kenan in yarinya ta yi shiganta ta yi wa kanta amma a matsayin iyaye ma na kwarai ana koya ma yaro dama ya yi shigan kwarai daga gida ya mace ta kama kanta ta sa hijabinta a'a ko ta samu gilanta babba ta yi lullubinta mai kyau ba shi ba hujja ba ne da za a dinga ma mata wannan mu ya mace yana da kyau ta je makaranta ta yi karatu su ne fa iyaye fa in mace tana da ilimi za ta ilmantar da wanda za ta haifa to in ba ta da ilimi ya za ta yi ta ilmantar da wanda ta haifa ai karatun amace na da matukar amfani al'ummar mu gaba daya kanin kuma uwa ma da take gida ai ita take tarbiyar da 'ya'ya to tarbiyyar 'ya'yan nan da ke na yake fitowa ai daga ilimi ne ilimin na muhammadiya a'a ko na boko duk wanda uwa take da shi inda ta samu na kwarai to ko insha Allah 'ya'yanta masu ma za su yi kwarai irin wannan abin idan ya faru wani mataki ke ganin ya kamata a dauka daga maganan gwamnati da kuma su iyaye din eh to iyaye dai barin fara da iyaye tunda dai an ce shi tarbiyya ai daga gida yake farawa to dama masu iyaye su za su dinga koya ma yaran su tarbiyya kyakkyawa kamar yadda na faɗa ba na ce in yarinya za ta je makaranta a dinga bibiyan ta a ce mata ta yi kaza ta yi kaza ta yi shiga mai kyau kanan kuma magana in ba nata bane kar ta yi fita ita kadai kada ta yi zuwa ofishin shi lecturer ta kar ta je to in dai ko yarinya ta samu wannan kyakkyawan tarbiyya to a ga yanzu ai an samu wata tsari a nan wurin to sai a koma fannin gwamnati su kuma gwamnatin namu yanzu irin wayannan ababen sun daɗe kamar yadda na ce miki tun lokacin da mu ma iyayen nan muna makaranta kanta ana yin shi amma in aka ɗauko maganan sai ki ga an watsar da shi in aka ɗauko maganan wayansu ma abin ya faru da su amma suna jin tsoro tsoro ke hana su yin magana saboda suna ganin kamar in sun fita shi wannan lecturer a ah, shi professor ne in aka ce za a ce ta yi ƙarya a'a za a ce wai a ah, dama ita ta kai kanta sai ki ga ana neman ma a bata yarinyar bayan ita ce fa aka cuce ta amma ha a kai ga koranta to kin gani yanzu an samu ruwa na matsalolin sai ki ga yarinya ita fa ita aka yi malefe amma saboda shi babba ne a'a shi yana da wani yana da wani babban da ya sani a wani wuri hmm. sai ki ga yarinya kawai sai ta zo ta wahala to irin wannan mu matakin da ya kamata su ɗauka na farko shine dama in aka samu irin wannan ababen a jami'a yara suka fito suka ce ga abin da ya same su ba wai sai an tsaya an ja wayansu kwanaki an ce sai an tara wayansu mm, me ake ce musu su zo su zauna su kamati yawwa a ce a mm. ɗauko wani kamiti na bincike kuma kin ga in aka tashi irin wannan binciken sai ki ga an yi wata da watanni mm. har a zo a watsar da magana sai ki ga magana ta zo ta lallace irin anguwan nan sai ki ga wani sayin irin an yi da wannan abun a wangwa an kama wani dattijo a ah, yana neman ya bata yarinya shekara uku sai ki kan ki ce kwabo an ɗauki mataki lokacin an yi mishi a in hukunci za a yi mishi in kai shi wajen mai unguwa za a yi a in ga yan sanda za a miƙa shi sai ga yanzu yanzu nan an riga an ɗauki wancan matakin mm. to sai ga kwanan nan har an daina irin wani ababen a cikin unguwa saboda kowa yana jin tsoro ya san in aka kama shi yanzu yanzu nan za a ɗau mataki ga abin da ya aikata sai muka samu sauki ba wai ya ƙare ba amma dai kam an samu sauki a cikin unguwa saboda ana ɗaukan mataki mm. to irin wannan na makarantun ne har yanzu gaskiya mu iyaye muna da wannan wannan fargaban da ka tura ya mace kana tunanin to za ta gama makarantar nan lafiya eh to shine muke roƙon gwamnatin mu su yi kokari ba wai kullum in aka ce a an kawo ƙara ba sai a ce wai a'a sai an ɗauka miti an ɗauki wata da watanni kana kuma ma abin ya zo ya zama shi yasa ma yake ci gaba da faruwa shi yasa abin ko yake ci gaba wallahi malama shi yasa abin ne yake ci gaba a ƙasar mu saboda ba ɗaukan matakin da ya kamata a lokacin da ya kamata to yanzu hajiya wani shawara zaki bai wa waɗanda abin ya shafa musamman su yaran da abin yake faruwa da su a kai tsaye da kuma su malama malaman waɗanda yawancin su ake ga sun goya wa juna baya an rufa wai asiri wai eh saboda haka wai su rufa wa juna saboda su ma gobe ke da su za su fada eh to wani shawara zaki ba saboda su ma ai suna da ƴaƴa gaskiya ko kuma idan aka yi ma kannan su ko mata su ya za su ji shawaran da zan bada na ƴaƴa mata da irin wannan abin ke faruwa kin ga da ba irin wannan ba kayayyakin zamani su waya su ɗan recorder ɗinnan da zaka yi rakan to yaran yanzu shawara da zan ba yaran makaranta da suke zuwa mata a mace in za ta fita ta ɗauki wayarta ta sa hmm. rikodin duk lokacin da wani malami ya taba da zaran ta ga wani malami ya fara irin mata irin magana da ta ga hmm. maganan ba ta da kyau irin yana hmm. neman ya mata wannan abun to duk sanda za ta fita sai ta nemi aminiyarta da za ta raka ta na ɗaya kenan sai kuma na biyu ta dinga sa rikodin kin ga yanzu in ta kama shi a rikodin ba wani hujjan da kuma zai iya hiddo shi an ga an kama shi ta dinga sa recording yara in za su fita za su je karatu ko da ma wanda suke karatu tare da su mazan ma yanzu ai wai sai su ma yan ajin su ma ai suna damun su na malaman ne dai kawai abin da yake nasu bai dace ba saboda sun fi kuma su din suna bata yaran nan saboda sun ga yaran sun zo wajen su karatu ba su da wata mafita sai a gare su mm. sai ki ga shi lecturer yana ce mata ai in baki yadda ba ba za ki fasin wannan course din ba mm. gaba gaba ɗaya ma ba za ki gama makarantar ba kai ka kawo ne makaranta to irin wannan shawaran zan ba yaran nan su dinga recording duk abin da yake faruwa su ma su ɗauki wayansu kawai sai su kunna to kin ga ai hujja kenan su kuma malaman da suke irin wani abin su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah saboda rayuwar nan akwai ƴaƴansu akwai na ƴan uwansu akwai na abokanan arzikin in aka yi maka wannan abin kai ya zaka je wani ma matar da zai aura sai wata ma kila ma matan ma da za ta zo wallahi malama ai ko matan shi ma da za ta in wani abin ya taba faruwa da ita sai ta yi shiru a makaranta hmm. ka san irin wannan abin ya faru da ita mm. ba saboda tana jin tsoron irin wannan abin ne shi ta yi shiru to yara masu dinga kokarin in wannan abin ya faru da su kasu shiru su dinga kungiyan mm. su duk wanda abin ya same ta tambi wata ke anya wannan malamin ya taba miki kaza a to ni ma mu yi gaskiya to wallahi mu haɗa kanmu mm. mata su dinga kokari an wuce nan lokacin da zaka ce wai kana jin tsoro zamani ta wuce ai ta nuku zamani ta wuce yara yanzu su dirje su ma su tashi su yi ma kansu yaƙi su yi faɗa kada su bari a cuce su kowace ta rike azzakar ɗinta in kana da addu'anka ka san Allah na tare da kai ba ma wanda isa ya cuce ka kano kuma in abu ma ya iske ka haka to ka tashi ka miƙe ka gaya ma wani ka gaya ma wani ka ce wani kaza ga abin da ya min wani kaza ga shi in dai ma halin shi ne to za a binciko shi a makaranta dole ai ba zai iya zama na wai ce mutum ne farko da yema ba in dai har yana yi to hali ne to ai sai a hiddo halin nan Allah ya mana jagora amin Aliya. Eh, sai ga Dan shi ma yana ah, dan takawa. Shi ma ya je jami'a. Eh, eh. <laughs> to haka yake to sai mu je kuma ga tattaunawar da ita Hafsat Maina ta yi mana da Hajiya Rabi. uwa ce kuma 'yar jarida ce mai fafutukar ganin cewa mata sun samu 'yancinsu da hakokinsu yadda ya kamata ga yadda suke akan wannan matsala ga yadda ra'ayin teke. Hajiya Rabi mm. kwanakin baya na kira ki mun tattauna akan wato lamarin nan da ya ta yaduwa kwanakin baya akan zargin ko kuma yadda ake cin zarafin mata ɗalibai a makarantun gaba da secondary. Wannan makon za mu yi magana ne akan wace rawa iyaye mata za su taka wajen ganin cewa sun taimaka ko kuma sun samu a hanyar da za a daƙile wannan matsalar idan ya auku. Tun kafin dai wannan matsalar kamata a ce yara tun suna makarantun gaba da primary wato ta secondary iyayen su mata iya faɗakar da su a kan su samu kansu a cikin wannan hali ko da yadda abin jikin da za ki ga 'ya'ya ma da yawan sun suna yara yayin da su gaya da ah, da zarar sun ga sun girma cewa na yanzu ko kawo hannun yarinya ya za su ciki wasu iyayen suna gaya mata lokacin da suka ga cewa ta fara girma ta fara mallaka hankali ko kuma ta fara al'ada yana da kyau iyaye su duka ido a kan 'ya'yan musamman da 'ya'ya mata su ne masu haɗarin shiga irin waɗannan ba da shawarwari da iyaye iyaye ya kamata su ba da shawarwari da 'ya'yayen kamar wace irin shawara ko kuma tun shawarar yadda za ta kare kanta cewar ga yadda abubuwa suke gudana tsakanin mace da namiji ko yaya namiji ya ce wata magana banza kake saurare ki ki ja mutuncin kanki ki ja mutuncin iyayenki ki kare musu mutuncin kuma ga abin da da abin da idan yanayi yake da su karki yadda da suna tattara da a gare ki za su bata ki za su shigar da rayuwar ki cikin wani hali ba su kadai ba har da zuri'ar ki ba ki daya hmm. saboda idan mutum da ta samu kanta a cikin irin wannan hali za ki ga abin ba tsayawa a da kuma abin tarihi yake yi wani abin baya taɓa gogewa. To wasu iyaye za su ce to ai muna gaya wa 'ya'yanmu irin waɗannan maganganu har da ma ƙari kuma ana samun duk da haka suna samun kansu cikin wannan wato matsalar wani lokacin dama ba wani abu ke jawo hakan ba za ki ga iyaye sun ba 'ya'ya tarbiyya amma sakamakon rashin wasu abubuwa ta la'unci shi da wannan kamar yanzu a ce yarinya ba ta da wani wadataccen kuɗi da za ta ci abinci za ta ga ƙawayenta suna ci kuma ita ba ta da shi yadda za a yi ta ci ko kuma ba a ba ta ba ko kuma wanda aka ba ta bai shi ta ba. Mm. Abin da ya kamata kuma a yanzu da aka shi ne godiyar Allah duk abin da aka ba ka ya kasance ka gode kuma kar ka zo kana neman ka haɗa kanka da ƴar wani wanda ka sun fi ka hali. Mm. Dole ka tsaya inda Allah ya aje ka domin mace ita take adana kanta. ya kamata ka ke duba da cewar a iyayen wannan din mata kaza na ba su nan ba kowa da yadda Allah ya yi shi a duniya saboda haka wannan kwaɗayin shi ne muhimmin abu da za a cire ƴaƴa mata hankalin su a kai domin su wasu da da wa'annan abin duniya suke yaudara suna ɗauke musu hankali mm. mutum zai kawo kuɗi maƙudai ya ba yarinya sun ba ta yarda da abin da yake kawo mata haskutar rutun da yarda saboda suna buƙatar kuɗin in a ce iyayen sun wadata ta ko kuma koya suke da talauci baya hana komai amma idan aka tsaya aka tsara komai a da iyalinka cewar ina da yaro kaza yara kaza za su je makaranta lokaci kaza ka tsara ka fitar musu da kuɗin makaranta kuɗin mota kuɗin cin abinci dan wasu kuɗin motan ma su shiga babu wasu ƴaƴa matan babu su samari su ɗaukan su daga makaranta su da su gida kuma wasu iyayen ba sa sa hankali su dawa dawa ya kawo su gida a mutar motar haya ta tafi irin wannan sai ana tambayar su sun dawo a talabijin To kina ganin da cikin ma To kina nufin irin waɗannan halaye zai sa ta ta amince ko kuma malami ya ganta ya ga irin halayenta na cewa sakakkiya ce shi ma sai ya sa kai? Gaskiya ne rangwamen tarbiyya suke duba wani lokaci. Hmm. Wani lokaci idan tarbiyya ta wadace ta zaki ga malamin ma yana ɗari ɗarin kula da. Hmm. Musamman yaran da suke haɗe jera. Akwai waɗanda suke zaki ga kamar bulla da zai haka dariya ko ina cikin duk yayin hira da maza an ji karatun ba za a haɗa kai da 'ya'ya mata 'yan uwansu ba wasu suna da matsalar hulɗa da mata 'yan uwansu amma hakan ba zai sa wai a ce ta je makaranta ba ka da abokin karatu ko wanda kuke ganawa amma ki san yadda za ki kama kai ban da kashin baki banda dariya ya zama mace tana da kamun kai ko ban da magana da bata kamata ba musamman magana ba da maza ko kuma rashin kamun kai shi ma wannan duk yana jawowa. Mm. a wasu ɗaliban sai suke cewa ai cin zarafinsu ba wai sai ma ya nemi yin lalata da su ba wani wata yarinya take cewa wai malamin kawai maganganun batsa yake mata ko da yaushe shi ma hakan zai sa uwa ta tashi tsaye ta yi wani abu a kai idan ita ta zo mata da wannan kuma kina ganin hakan ma cin zarafi ne duk namijin yi mace ko aure zai yi kamata ta ci gaba da tashi ba saboda wannan yana nuni da kasancewar rashin tarbiyya kuma idan ta miƙe kai ta biye mata komai zai iya faruwa in ta eh. ja mutuncin kanta biye masa shi kansa sai ya san cewar mai mutunci ce kuma daga gidan mutunci ta fito da gaskiya da hankula da hankula ko da ba ta so ta ran sai ta zo ta biye mishi sai aka samu cewa uwa ta gano cewa yarta ita ce da laifi ita take kai kanta kamar yadda kika ce wasu 'ya'ya ba su da kamun kai su suke kusa kai a cikin wannan lamari har malami ma ya neme su ya samu hanyar shiga ya ce ai yana so ko kuma ya mata maganganun batsai ne mu lalata da ita shin idan kika idan mace ta samu ko kuma uwa ta samu yatta da wannan laifi me ya kamata ta yi to gaskiya dai idan uwa ta samu kanta da wannan ah, laifi za ki ga da yawa tarbiyyar 'ya'yan hausawa duk lokacin da uwa ta samu yatta da laifi ko kuma a ce ta samu kanta a cikin wani hali na wannan to abin da iyaye za su duba shi ne cewar hannunka baya daɗewa ka yanke tayar. yar sautari za ki ga musamman a nan kasashen hausawa da ruwan hausawa lokacin da iyaye suka samu su mata da laifin cikin jeji ko kuma samun kansu a cikin irin wannan hali wanda ba a kauna za ki ga iyayen sun kyamace su wani lokacin ma har su kai su baki ko su ci da musu ba shi ne abu ne ba yin hakan na kuma gurɓata tarbiyyar da kowane yaran da suke a wannan gari saboda idan kina kuma wa ƙarfi ta fita ita ma za ta je ta lalata ya amma duk abin da ya yi na da in ya faru da ɗa a kama shi ba wayar da shi ne za a yi da lokacin da ma mata a ci gaba da kulawa da shi in ba a yi masa da kuma ba abin da ya zaɓi da Ko da ita ce da laifi? Kuma a nuna masa ko da ita ce da laifi bai kamata iyayenta su zubar da ita ba. Mm. da shi ita wanda aka zubar ta ƙara lalacewa yake baya gyaruwa gaskiya. Oh. Mai iya ita take gyara mutum da kuma yin faɗa kuma za ta ce wata ai daga kasashen iyayen da Saboda haka ko da ita ce da laifi abin da ya kamata a yi shi a nuna mata cewa ta aikata ba daidai ba. Abin da ta ba daidai ba ne kuma a kawo ta a sa ka a gaskiya. Kuma idan akwai ya kamata ba wani kansulin ma da ya na iyaye da malamai. a zo da ita a yi mata nasiha cewar abin da ta ba da bane sai idan aka sake ta aka kada ta ta tafi za ta je ta ji ta tarbiyyar wasu ya'yan kuma idan aka yi mata ba ki kara lalacewa za ta yi babu gyaruwa kuma har abada idan aka ɗaga ta sai a ce ƴar wani ce jikar wani abin da iyaye za su duba shi ne ba tarbiyyar dama tun daga fari take lalacewa ba za ka bari tarbiyyar ɗanka ta lalace da wani hali maimakon ka tallace ka nuna masa yayi ba daidai ba kika ƙara taɓa shi dawa ɗan nan fa a cikin ka ta haife shi kuma ba wanda ya fi ƙarfin jarrabawa abu ɗaya wanda ba a su ba wai sai ake yi yaran su ci gaba ba a'a amma ka ci gaba da tabbatar da ɗanka idan har Allah ya kaddara masa wannan mummunan hali sai ka kuma kama shi kai masa nasiha ko kuma nufar shi har abada tarbiyya ba ta bushe ba. Hmm. ka ji yadda magana ta kaya. Dalla dalla to mun gode Allah da ya kawo mu sati uku muka yi shi a jere <laughs> muna muna daga wannan magana don haka eh, take ya eh. kamata a ce an magance abin in zargi ne in ma gaske ne wanda aka yi da shi ya sani kowa kai zagi a kasuwa ya yadda ya kamata. Yawwa. Sai kuma yau Usman yau ne ranar yaba malamai a nan Amurka. Eh Teacher Appreciation Week. Oh. Eh hmm. na san kana da yara ya ake yin abin ne. Yanda ake shine zaka yaba musu ko a rubuce ko da aljihunka ta hanyar siyan irin gift card din nan da ake eh. na sayayya kamar misali ka saye shi ko dala biyar ko ba dole bane amma kana iya yi dan kawai ka yi musu godiya dan kawai gode musu cewa kuna kula da yaran mu kuna koya musu abin da ya kamata da mm. sauransu to abin da din nima nake nan sai ka hada da rubutun ko duka to ni duka na hada mm. eh, to kai kuwa nan irin yara ta to a madadin wannan rana ni dai ina eh. gode wa duk malaman duniya gaba daya gaskiya ne sannan ba su ba ilimi sannan mu ma a gida ku dinga gode wa malaman ƴaƴanku ba ku zage su ba in sun yi ba daidai ba wannan ku zauna da su ku yi magana haka ne Mm. to kaga sai mu ci gaba da mm. ah, faɗakarwar da muka saba a shirinmu na yau da gobe to yanzu duka-duka a nan shirin yau da gobe kammala sai kuma gobe idan allah ya kai mu a madadin ah, daniel brown mm. da ya bada umarni da ma mu na yau Mr. Rob McLean. Sunana Usman. <laughs> Eh, ni Hafsat Maina Muhammad muke cewa ku huta lafiya. <laughs> Yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Muryar Amurka yau ta tantance. Ta yi bincike ta tsaro zance. Ba ruwanta a yau da malalace. Yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta